ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون babu mutanen da suka fi muni fiye da waɗanda suka ƙareta hujjojinmu da dalilanmu ba su gaskata su ba don haka suna zaluntar kansu da jefa ta cikin halaka